Deutsche Welle. Taɓa kalashi. A ci gaba da ƙoƙarin yada al'adun Jamus da kuma samar da wani dandali na musayar ra'ayoyi tsakanin al'adu da zumar fahimtar juna. Daga lokaci zuwa lokaci cibiyar raya al'adun Jamus ta Goethe Institute da ke da reshe a birnin Legas na tarayyar Najeriya. Takan shirya taruka da bukukuwa na masana da kuma masu ruwa da tsaki na al'adun gargajiya. Akan haka a kwanakin baya cibiyar ta Goethe Institute da ke a birnin na Legas ta shirya wani biki na kwanaki uku don baje kolin wasanni da raye-raye na gargajiya da kuma na zamani. Wakilinmu na Legas Mansur Bala Bello ya larce bikin da kuma tsarbar da ya aiko mana za mu gabatar muku da shirin na taɓa kalashi na wannan mako wanda manufarsa ita ce duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa masu sauraro muhammad nasir awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Madalla. Cibiyar Raya Al'adun ta Jamus ta shafe sama da shekaru hamsin a Najeriya. Tana gudanar da batutuwan da suka jibanci raya al'adu a tsakanin Jamus da kuma Najeriyar. Sai dai a wannan karon cibiyar ta shirya bikin ne a tsakanin ƙasashen Afirka guda uku a manyan birane ciki kuwa har da Legas da birnin Nairobi Kenya da Johannesburg na ƙasar Afirka ta kudu. inda masana a fannoni daban-daban suka baje basirar su a fannin al'adu. Mark Andrish Martel shi ne daraktan cibiyar gwaite Institute a Najeriya. ya yi ƙarin haske bisa makasudin shirya irin wannan bikin. Um, so this is something that we try to focus on like giving them the chance to put, present their works, present their Muna uh, ƙoƙarin mayar da hankali don ba su damar gabatar da ayyukansu da littattafansu da fasahohinsu ga jama'a. kana kuma su tattauna da jama'a kan al'adun gargajiya da ci gaban zamani mun kirkiro wannan dandali ne saboda yadda buƙatar raya al'adu ke karuwa tsakanin jama'a da kuma masu ruwa da tsaki saboda haka mun ƙuduri a nera shirya irin wannan biki bayan watanni uku uku Ha ha ha! Wannan dai wani surkulle ne na fara gudanar da wasan kwaikwayo ko kuma shirya wasan fim inda kowa ya zuba namujiya ya ga yadda za ta kare. Mr. Didi Chika masani ne a fannin shirya fina-finai ya shaida wa wakilinmu na Legas Mansur Bala Bello abinda ya gani a wannan farfajiya. I am an artist, a film producer. So whenever I see a film, what comes to my mind is yana mai cewa ni masani ne ta fannin shirya fim abinda nake la'akari da shi a wannan wuri shine yadda ake amfani da basira ta yadda fim ɗin ke tafiya bisa la'akari da tunanin turawa a mu na afirka bikin dai ya mayar da hankali kan makomar al'adun gargajiyar afirka a wannan lokacin da bakin al'adun ketare musamman ma na ƙasashen yamma ke ɗaukar hankali matuka a tsakanin 'yan afirka henry ore da ya kula da yadda bikin ya gudana ya ce ƙoƙarin su shine nazarin yadda afirka za ta ci moriyar tasirin da al'adun yamman ko kuma salon rayuwar su suka yi a nahiyar. The program itself African Futures. We're Shirin kansa dai yana nazari kan makomar al'adu da zamantakewa a Afirka. Muna kuma nazari don mu gano shin inda ba a yi wa Afirka mulkin mallaka ba, to da ina take yanzu. Muna kuma son mu ga kyakkyawan tasirin da al'adun yamma suka yi a Afirka. Burinmu shine mu samu wata nafiya ta Afirka da abubuwa ke sauyawa bisa salon tunani da muradun 'yan nahiyar. Muna ƙoƙari mu taƙaita tasirin ƙasashen yamma, amma kuma a lokaci guda muna duba yadda za mu ci moriyarsa. Jama'a kada a sha'afa shirin taɓaka lashe kenan ake sauraro daga sashen Hausa na DW inda a wannan mako muke duba yadda ta kaya a bikin da cibiyar yada al'adun Jamus ta gwaita Institute ta shirya a birnin Legas da ma'alarta a fannonin al'adu daban-daban suka halarta. Madam Shola Adewotun ta kasance darakta a wani kamfani da ke sarrafa fina-finai da rubuce-rubuce a Legas. ta ce ko shakka babu ana samun ɓacewar wasu al'adun saboda haka ana bukatar a tashi haikan wajen farfado da al'adun a dukkan fannoni na rayuwa. Al'adu da dama sun ɓace, mu da ya kamata mu kasance a sahun gaba wajen koyawa yara da matasa al'adun, mu din ma ba mu da cikakkiyar masaniya game da al'adunmu. Saboda haka, abin da muke yi a makarantu shine mun ware wasu ranaku na raya al'adun gargajiya to amma abin kaico a waɗannan ranakun maimakon mu mayar da hankali kan al'adun gargajiya sai muna koya musu abubuwan zamani Shola Adewotun ta ƙara da cewa matasan na wannan zamanin ba sa sha'awar abubuwan da suka shafi al'adun gargajiya. ones not interested in, in tradition. They old school. Matasan ba sa sha'awar al'adun. A ganin su tsohon yayi ne. Sun fi sha'awar abubuwan zamani na fasahar dijital da tunani na zamani da sanya tufafi na zamani. Wannan ne ya sa Paul Gayas, darakta kuma furodusa na fim a Najeriya, ya ce ko da yake al'adun abubuwa ne da ke sauyawa bisa tunani da kuma yanayin zama al'umma. amma da akwai buƙatar sabuwar faɗakarwa da nufin sauya tunanin matasan akan al'adun gargajiya. Mun gaji al'adun gargajiya daga iyaye da kakanni. Yanzu akwai sabuwar faɗakarwa kan mahimmancin al'adunmu da ke ɓacewa sakamakon mulkin mallaka da tasirin al'adun yamma. Saboda haka a gani na fin na zama wani ƙwaƙƙwaran matakin sake ilmantar da kanmu da kuma matasa masu tasowa su san mahimmancin kasancewa ɗan Afirka a ƙarni na 21. Ci gaban fasaha baya nufin yin watsi da al'adunmu na gargajiya da ke ƙarfafa mutunta juna da mahimmancin zaman iyali, amma akwai wasu al'adun da ya kamata mu yi watsi da su, wato kamar yi wa yara mata kaciya da fifita ɗa namiji akan ƴa mace. Wani mai suna Mr. John na daga cikin bakin da suka kashe kwarkwatar idonsu a bikin bayyana ra'ayinsa ya yi game da al'adun gargajiya. Ya kamata mu rika tuni da al'adunmu na gargajiya da mahimmancinsa a hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa. Shirya irin wannan biki na da mahimmanci domin zai taimaka mu kare al'adunmu da kayayyakinmu na gargajiya sannan mu gabatar da su ga sauran kasashen duniya. Shi ma Mr. Muda Yusuf da ke zama masani na zane-zane wanda kuma yake da kamfani a Legas ya bayyana irin gudunmuwar da cibiyar al'adun Jamus ke bayarwa ta wannan sigar da cewa tana taka rawa wajen haɗakar al'adun turawa da 'yan Afirka. Gote Institute suna so su taimake mu mu zama lafiya mu kara zumunci da mutane turawa da mu a nan in mun san juna ba za mu yi fada ba so wannan abin da suna yi yana da kyau sosai cibiyar ta gwaite institute dai tana ba da damar musayar ra'ayi tare da ci gaban al'adu na sassa daban-daban wanda hakan ke zama wani mataki na haɓaka dangantaka a tsakanin jinsi da jinsi da kuma al'adun gargajiya da na zamani baki ɗaya. To jama'a anan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. Amma ga masu amfani da hanyar sadarwa ta intanet a kullum kuna iya sake sauraron wannan shirin a hanyar sadarwa ta podcasting a adireshinmu na yanar gizo wato dw.com/hausa sai a je bangaren podcasting. Yanzu kuwa a madadin abokan aiki na musamman ma wakilinmu a Legas Mansur Bala Bello ni naku muhammad nasir awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw